Korintiya ta fari Sura ta ɗaya Daga Bulus manzo kirayayye na almasihu Yesu da yadda Allah, da kuma ɗan uwanmu Sastanisu zuwa ga ikkilisiyar Allah da take a Korinti, wato su waɗanda aka keɓe a cikin almasihu Yesu, tsarkaka kirayayyu tare da dukan waɗanda a ko'ina suke addu'a da sunan Ubangijinmu Yesu almasihu, Ubangijinsu da namu duka. alheri da salama na Allah Ubanmu da na Ubangiji Yesu almasihu tabbata a gare ku. Kullum nakan gode wa Allah dominku, saboda alherin Allah da aka yi muku baiwa ta hanyar almasihu Yesu. Har ta kowace hanya aka wadata su a cikinsa, a wajen yin magana duka da ilimi duka, domin kuwa an tabbatar da shaida akan almasihu a cikinku. Har ma ku ba kasassu ba ne a wajen samun kowace baiwar Allah. kuna zuba ido ga bayanar Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda zai tabbatar da ku har ya zuwa ƙarshe, ku kasance marasa abin zargi a ranar Ubangijinmu Yesu almasihu. Allah mai alkawari ne, shi ne kuma ya kira ku ga tarayya da ɗansa Yesu almasihu Ubangijinmu. Na roƙe ku uwa, saboda sunan Ubangijinmu Yesu almasihu, cewa dukanku bakinku ya zama ɗaya, kada wata tsaguwa ta shiga tsakaninku. sai dai ku haɗa kai, kuna da nufi ɗaya, ra'ayinku ɗaya. Don kuwa ya ’yan uwana, mutanen gidan Kuluwi sun ba ni labari cewa akwai jayayya a tsakaninku. Abin da nake nufi shine kowannenku yana faɗar abu daban, ni na Bulus ne, wani kuwa ni na Apollos ne, wani kuwa ni na Kefas ne, ko kuwa ni na Almasihu ne. Ashe, almasihu a rarrabe yake ko bulus ne aka gicciye domin ku ko kuwa an yi muku batisma ne da sunan bulus na gode allah da ban yi wa ku batisma ba banda kirisbas da gayus kada wani ya ce da sunana ne aka yi muku batisma ai kuwa lalle na yi wa jama'ar gidan istifanis ma amma banda waɗannan ban san ko na yi wa wani batisma ba. ai ba don yi batizma almasihu ya aiko ni ba, sai dai in sanar da bishara, ba kuwa da gwanintar iya magana ba, domin kada a wofinta ƙarfin gicciyen almasihu. Maganar gicciye, maganar wauta ce ga waɗanda suke hallaka, amma ƙarfin Allah ce a gare mu, mu da ake ceto, domin a rubuce yake cewa, Zan rushe hikimar mai hikima, zan kuma shafe hazikancin haziki. To, ina masu hikima suke, ina ko masana, ina masu muhawarar zamanin nan, ashe, Allah bai fallashi hikimar duniyan nan a kan wauta ce ba, da yake bisa ga hikimar Allah, duniya ba ta san Allah ta wurin ta ba, sai Allah ya ji daɗin ceton masu ba da gaskiya ta wurin wautar shelar bishara. Yahudawa kam, mu'ijiza suke nema su gani, Helenawa kuwa hikima suke nema su samu. mu kuwa muna wa'azin almasihu gicciyayye abin sa yin tuntuɓe ga yahudawa wauta kuma ga al'ummai amma ga waɗanda suke kirayayyu ko yahudawa ko al'ummai duka biyu almasihu ikon allah ne da hikimar allah domin abin da aka zata wauta ce ta allah ya fi hikimar ɗan adam abin da kuma aka zata rauni ne na allah ya fi duk ƙarfin ɗan adam ku dubi kiranku da aka yi ya ku uwa, a cikinku, ai, ba a kira masu hikima irin ta duniya da yawa ba, masu iko kuma ba su da yawa, haka ma masu asali ma ba yawa. Amma Allah ya zaɓi abin da yake wauta a duniya domin ya kunyata masu hikima. Allah ya zaɓi abin da yake rarrauna a duniya domin ya kunyata ƙaƙƙarfa. Allah ya zaɓi abin da yake ƙasƙantacce, wulakantacce a duniya, har ma abubuwan da ba su. domin ya shafe abubuwan da suke akwai wannan kuwa duk don kada wani ɗan adam ya yi fariya a gaban Allah ne gama Allah ne ya sa kuka zama na almasihu Yesu Allah ne kuma ya sa almasihu ya zama hikima a gare mu ta wurin almasihu ne kuma muka samu adalci da tsarkakewa da fansa saboda haka duk mai yin alfarma ya yi da Ubangiji abin da yake a rubuce kenan. Korintiya ta fari Sura ta biyu Sa'ad da na zo wurinku, uwa, ban zo ina sanar da ku asirin Allah ta wurin iya magana ko gwada hikima ba, don na ƙudura a raina, sa'ad da nake zaune da ku ba zan so sanin kome ba sai dai Yesu almasihu, shi ma kuwa giciyayye, ina kuma tare da ku ne da rauni, da tsoro, da rawar jiki ƙwarai. Jawabina da wa'azina ba su danganta ga maganar rarrashi ko ta wayo ba, sai dai garin jaye na ikon ruhu, kada ban ku ta dogara ga hikiman mutane, sai ga ƙarfin Allah. Duk da haka dai muna sanar da hikima ga waɗanda suka kammala, sai dai ba hikimar wannan zamani ba, ba kuwa ta masu mulkin zamanin nan waɗanda suke shuɗewa ba. Amma muna maganar asitacciyar hikima ta Allah, wadda da ɓoyayya ce wato hikimar da Allah ya kaddara tun gaban farkon zamanai domin ɗaukakar mu. A cikin masu mulkin zamanin nan ba wanda ya gane hikimar nan don da sun gane ta da ba su gicciye Ubangiji maɗaukaki ba, amma kuwa yadda yake a rubuce kenan cewa. Abubuwan da ido bai taba gani ba, kunne bai taba ji ba, zuciyar mutum kuma bata koriya ba. waɗanda Allah ya tanadar wa masu ƙaunarsa. Mu ne Allah ya bayyana wa ta wurin Ruhu, domin Ruhu shi yake fayyace kome har ma zurfafan al'amuran Allah. Wane ne a cikin mutane san tunanin wani mutum in ba Ruhu shi mutumin ba? Haka kuma ba wanda ya san tunanin Allah sai dai Ruhun Allah. Mu kuwa ba Ruhun duniya muka samu ba, sai dai Ruhu wanda yake daga wurin Allah. domin mu fahimci abubuwan da Allah ya yi mana baiwa hannu sake, su ne kuwa muke sanarwa ta magana da ba hikimar ɗan adam ce ta koyar ba, sai dai wadda ruhu ya koyar, muna bayyana al'amura masu ruhu ga waɗanda suke na ruhu. Mutumin da ba shi da ruhu yakan ƙi na'am da al'amuran ruhun Allah, don wauta ne a gare shi, ba kuwa zai iya fahimta su ba, domin taurin ruhu ne. ake rarrabewa da su. Mutumin da yake na ruhu kuwa yakan rarrabe da kome, shi kansa kuma ba mai jarraba shi. Wa ya taɓa sanin tunanin Ubangiji har zai koya masa. Mu kuwa tunaninmu na almasihu ne. Korintiya ta fari Sura ta uku Amma ni, ’yan uwa, ban iya yi muku jawabi ba, kamar yadda nake yi wa mutanen da suke na ruhu. sai dai kamar yadda nake yi wa masu halin mutuntaka, kamar jarirai a cikin bin almasihu. Nono ne na shayar da ku, ba abinci mai tauri na baku ba, don ba ku isa ci ba a lokacin, ko a yanzu ma ba ku isa ba. Don har a yanzu ku masu halin mutuntaka ne, muddin akwai kishi da jayayya a tsakaninku, ashe ku ba masu halin mutuntaka ba ne, kuma kuna aikata halin mutuntaka? Don in wani ya ce, Ni na Bulus ne, wani kuma ya ce, Ni na Apollos ne, ashe, ba aikata halin mutuntaka kuke yi ba? To, wane ne Apollos? Wane ne Bulus kuma? Ashe, ba bayi ne kawai ba, waɗanda kuka ba da gaskiya ta wurinsu, kowannensu kuwa gwargwadon abin da Ubangiji ya bashi? Ni na yi shuka, Apollos ya yi ban ruwa, amma Allah ne ya girmar. Don haka, da mai shukar da mai ban ruwan ba a bakin komi suke ba, sai dai Allah kaɗai shi da ya girmar. Da mai shukar da mai ban ruwan duk daidai suke, sai dai kowanne zai sami tasa ladar gwargwadon wahalarsa, gama mu abokan aiki ne na Allah, ko kuwa gona ce ta Allah ginin Allah kuma. Kamar gwanin magini, haka na sa harsashin gini, gwargwadon baiwar alherin da Allah ya yi mini, wani kuwa ya ɗora gini a kai. sai dai kowane mutum ya yi lura da irin ginin da yake ɗorawa a kai. Harsashin kam ba wanda yake iya sa wani daban da wanda aka riga aka sa, wato Yesu almasihu. To, kowa ya ɗori da zinariya a kan harsashin nan, ko da azurfa, ko da duwatsun alfarma, ko da itace, ko da shuci, ko da kara. Ai, aikin kowane mutum zai bayyana, domin ranan nan za ta tone shi. gama za a bayyana ta da wuta, wutar kuwa za ta gwada aikin kowa a san irinsa. In aikin da kowane mutum ya ɗora a kan harsashin nan ya tsira, to zai sami sakamako. In kuwa aikin wani ya ƙone, to sai ya yi hasara, ko da yake shi da kansa zai tsira, amma kamar ya bi ta wuta ne. Ashe, ba ku sani ku haikalin Allah ne ba, Ruhun Allah kuma yana zaune a zuciyarku? In wani ya ɓata haikalin Allah, Allah zai ɓata shi, gama haikalin Allah tsatsarka ne, ku kanku haikalinsa ne. Kada kowa ya ruɗi kansa, in waninku ya zaci shi mai hikima ne yadda duniya ta ɗauki hikima, sai ya mai da kansa mara hikima, domin ya sami zama mai hikima. Gama hikimar duniyar nan wauta ce a gun Allah, domin a rubuce yake. Yakan kama masu hikima da makircinsu. har wa yau. Ubangiji ya san tunanin masu hikima banza ne, saboda haka kada kowa ya fahariya da ‘yan Adam, don kuwa kome naku ne, ko Bulus, ko Apollos, ko Kefas, ko duniya, ko rai, ko mutuwa, ko abubuwan yanzu, ko da na gaba, ai, duk naku ne, ku kuwa na almasihu ne, almasihu kuma na Allah ne. Korintiya ta fari Sura ta hudu Ta haka ya kamata a san mu da zama ma'aikatan almasihu, masu riƙon amanar asirtattun al'amuran Allah, har wa yau dai, abin da ake bukata ga mai riƙon amana a same shi amintacce. A gare ni kam, sassauƙan abu ne a ce ku ne za ku gwada ni, ko kuwa a gwada ni a gaban kowace mahukunta ta mutane, ni ma ba na gwada kaina. ban sani ina da wani laifi ba, amma ba don wannan na kubuta ba, ai, Ubangiji shi ne mai gwada ni, don haka kada ku yanke wani hukunci tun lokaci bai yi ba, kafin komawar Ubangiji, wanda zai tona al'amuran da suke ɓoye a duhu, ya kuma bayyana nufin zukata. A sa'an nan ne Allah zai yaba wa kowa daidai gwargwado. To, 'yan uwa, ga zancen waɗannan abubuwa, na misalta su ne ga kaina. da kuma Apollos saboda ku don ku yi koyi da mu, cewa kada ku zarce abin da yake a rubuce, kada kuma wani ku yi fahariya da wani akan wani. Wa ya fifita ka da sauran, me kuma kake da shi wanda ba karɓa kai ba, da yake karɓa kai don me kake fahariya kamar ba karɓa kai ba. Hmm. Wato, har kun riga kun yi hamdala, har kun wadata. har ma kun yi sarauta ba tare da mu ba, da ma a ce kun yi mulki mana, har mu ma mu yi tare da ku. Don a ganina, Allah ya bayyana mu, mu manzanni, koma bayan duka ne, kamar waɗanda mutuwa ke jewa a kansu, don mu zama abin nuni ga duniya, da mala'iku duk da mutane. An ɗauke wa marasa azanci saboda almasihu, wato ku kuwa masu azanci cikin almasihu. wato mu raunana ne ku kuwa ƙarfafa, ku kam ana ganin ku da martaba, mu kuwa a wulakance. Har a yanzu haka, yunwa muke ji da kishirwa, muna huntanci, ana bugunmu, kuma yawo muke yi haka, ba mu da gida. Guminmu muke ci, in an zage mu mukan sa albarka, in an tsananta mana mukan daure, in an ci mutuncinmu mu mukan ba da haƙuri, mun zama har a yanzu ma mu ne kamar jujin duniya abin kyamar kowa. Ba don in kunyata ku na rubuta wannan ba, sai dai don in gargaɗe ku a kan cewa ku ‘ya'yana ne ƙaunatattu. Ko da kuna da malamai masu ɗumbin yawa, amma ba ku da ubanni da yawa, don ni ne ubanku a cikin almasihu ta wurin bishara. Don haka ina roƙonku ku yi koyi da ni, saboda haka na aika muku da Timoti, wanda yake ne ɗana ƙaunatacce, amintacce kuma cikin Ubangiji, zai kuwa tuna muku da ka'idodina na bin almasihu, kamar yadda nake koyarwa a ko'ina a kowace ikkilisiya. Waɗansu ha suna ɗaga kai, kamar ba zan zo wurinku ba, amma kuwa zan zo gare ku ba da daɗewa ba. In Ubangiji ya yarda, zan kuma bincika in ga ƙarfin mutane masu ɗaga kan nan ba maganganunsu ba, don mulkin Allah ba ga maganar baka yake ba, sai dai ga ƙarfi, to, me kuka zaɓa, in zo muku da sanda, ko kuwa da fuskar ƙauna da lumana. kwarantiya ta fari Sura ta biyar Ana ta cewa akwai fasikanci a tsakaninku, irin wanda ba a yi ko a cikin al'ummai. har wani yana zama da matar ubansa, a har kuwa alfarma kuke yi, ashe ba gwamma ku yi baƙin ciki ba, har a fitar da wanda ya yi wannan mugun aiki daga cikin jama'arku, ko da yake a jiki ba na nan, ai ruhu na yana nan, kamar ma ina nan ne, har ma na riga na yanke wa mutumin da ya yi abin nan hukunci da sunan Ubangijinmu Yesu. Sa'ad da kuka hallara, ruhu na kuma yana nan. da kuma ikon Ubangijinmu Yesu, sai ku miƙa irin wannan mutum ga Shaiɗan don ya hallaka jikinsa, ruhunsa kuma ya tsira a ranar Ubangiji Yesu. Fariyarku ba shi da kyau, ashe ba ku sani ba, ɗan yisti kaɗan yake game dukkan curin gurasa? Ku fitar da tsohon yistin nan don ku zama sabon curi, domin hakika an raba ku da yistin. da yake an riga an yanka ɗan ragonmu na idin ƙetarewa wato almasihu saboda haka sai mu riƙa yin idinmu ba da gurasa mai tsohon yisti ba ba kuwa gauraye da yisti na ƙeta da mugunta ba sai dai da gurasa mara yisti ta sahihanci da ta gaskiya na rubuta muku a cikin wasiƙa ta cewa kada ku yi cuɗanya da fasikai ko kusa ba na nufin fasikai marasa bi ko makwaɗaita da mazambata ko matsafa don in haka ne sai ya zama dole ku fita daga duniya sai dai na rubuta muku ne don kada ku yi cuɗanya da dukan wanda ake kira ɗan uwa mai bi in yana fasikanci ko makwaɗaici ko matsafi ko mai zage-zage ko mashayi ko mazambaci kada ku koci abinci da irin waɗannan ina ruwana da hukunta waɗanda ba namu ba ba waɗanda suke a cikin ikkilisiya za ku hukunta ba? Allah ne yake hukunta waɗanda ba namu ba, ku kori mugun nan daga cikinku. Korintiyawa ta fari Sura ta shidda In waninku yana da wata ƙara a game da ɗan uwansa, ashe zai yi ƙurun kai maganar a gaban marasa adalci ba a gaban tsarkaka ba? Ashe ba ku sani ba? tsarkaka ne za su yi wa duniya shari'a? In kuwa ku ne za ku yi wa duniya shari'a, ashe ba za ku iya shari'anta ƙananan al'amura ba? Ba ku sani ba, za mu yi wa mala'iku shari'a, balle al'amuran da suka shafi zaman duniyar nan? In kuwa kuna da irin waɗannan ƙarairaki, don me kuma kuke kai su gaban waɗanda su ba komai ba ne? A game da ikkilisiya, na faɗi wannan ne don ku kunyata. ashe, wato, ba ko mutum ɗaya mai hikima a cikinku da zai iya sasanta tsakanin ‘yan uwa, amma ɗan uwa kan kai ƙarar ɗan uwa gaban marasa ba da gaskiya kuma? Ku yi ƙarar juna ma, ai hasara ce a gare ku, ba gara ku haƙura a cuce ku ba, ku kuma haƙura a zambace ku, amma gashi, ku da kanku kuna cuta, kuna zamba, har ma ‘yan uwanku kuke yiwa? wa. ashe ba ku sani ba, marasa adalci ba za su sami gado a cikin mulkin Allah ba? Kada fa a yaudare ku, ba fasikai ko matsafa ko mazinata ko masu luɗu da maɗugo ko ɓarayi ko makwaɗaita ko mashaya ko masu zage-zage ko mazambata da za su sami gado a cikin mulkin Allah. Waɗansu kuma da haka suke, amma an wanke ku, an tsarkake ku. an kuma kubutar da ku da sunan Ubangiji Yesu almasihu da kuma Ruhun Allahnmu. Dukan abubuwa halan ne a gare ni, amma ba dukan abubuwa ne masu amfani ba, abu duka halan ne a gare ni, amma ba zan zama bawan kome ba. Abinci don ciki aka yi shi, ciki kuma don abinci, Allah kuma zai hallaka duka biyu, wannan da wancan, jiki kam ba don fasikanci yake ba, sai dai domin Ubangiji. Ubangiji kuma domin jiki. Allah ya tā da Ubangiji daga matattu, haka mu ma zai tā da mu da ikonsa. Ashe ba ku sani ba jikinku gaɓoɓin almasihu ne? Ashe kuma sai in ɗauki gaɓoɓin almasihu in mai da su gaɓoɓin karuwa? Faufau. Ashe ba ku sani ba, wanda ya tara da karuwa sun zama jiki ɗaya kenan? Domin a rubuce yake cewa, su biyun za su zama jiki ɗaya. duk wanda kuwa yake haɗe da Ubangiji sun zama ɗaya a ruhu kenan. Ku guji fasikanci, duk sauran zunubin da mutum yake yi bai shafi jikinsa ba, amma mai yin fasikanci yana ɗaukar alhakin jikinsa ne. Ashe, ba ku sani ba, jikinku haikali ne na ruhu mai tsarki wanda yake a zuciyarku, wanda kuka kuma samu a gun Allah? Ai, ku ba mallakar kanku ba ne. sayanku aka yi da tamani, to sai ku ɗaukaka Allah da jikinku. Korintiyawa ta fari Sura ta bakwai To, a yanzu a game da abin da kuka rubuto, yana da kyau mutum ya zauna ba aure, amma don gudun fasikanci sai kowane mutum ya kasance da matarsa, kowace mace kuma da mijinta, miji ya ba matarsa hakkinta na aure. haka kuma matar ga mijinta. Matar kuwa ba ta da iko da jikinta, sai dai mijin, haka kuma mijin ba shi da iko da jikinsa, sai dai matar. Kada ɗayanku ya ƙaurace wa ɗaya, sai ko da yardar juna zuwa wani ɗan lokaci kaza don ku himmatu ga addu'a, sa'an nan ku sake haɗuwa. Kada shaiɗan ya zuga ku ta wajen rashin kamewa. Na faɗi wannan ne bisa ga shawara. ba bisa ga umarni ba, da ma a ce kowa kamar ni yake mana, sai dai kowa da irin baiwar da Allah ya yi masa, wani iri kaza, wani kuma iri kaza. Abin da na gani ga waɗanda ba su yi aure ba, da kuma mata gwauraye, ya kyautu a gare su su zauna ba aure kamar yadda nake, in kuwa ba za su iya kamewa ba, to sai su yi aure. Ai, gwamma dai a yi aure da sha'awa ta ci rai. masu aure kuwa ina yi musu umarni ba kuwa ni ba Ubangiji ne, cewa kada mace ta rabu da mijinta, in kuwa ta rabu da shi sai ta zauna haka ba aure, ko kuwa ta sake shiryawa da mijinta, miji kuma kada ya saki matarsa. Ga sauran, ni nake faɗa, ba Ubangiji ba, in wani ɗan uwa yana da mace mara ba da gaskiya, ta kuma yadda su zauna tare. to kada ya rabu da ita mace kuma mai miji mara ba da gaskiya ya kuwa yarda su zauna tare to kada ta rabu da shi don miji mara ba da gaskiya a tsarkake yake a wajen matarsa mace marar ba da gaskiya kuma a tsarkake take a wajen mijinta in ba haka ba zai zama na ’ya'yanku ba masu tsarki ba ne amma ga hakika masu tsarki ne in kuwa shi ko ita mara ba da gaskiya ɗin yana son rabuwa to sai su rabu a wannan hali ɗan uwa ko uwa mai bi ba tilas a kansu domin Allah ya kira mu ga zaman lafiya ke mace ina kika sani ko za ki ceci mijinki kai miji ina ka sani ko za ka ceci matarka sai dai kowa ya zaman da ubangiji ya sa masa wanda kuma Allah ya kira shi a kai haka nake umarni a dukan ikkilisiyoyi. duk wanda Allah ya kira wanda dama yake da kaciya, to, kada ya nemi zama marar kaciya, wanda kuwa ya kira yana marar kaciya, to, kada ya nemi a yi masa kaciya. Don kaciya da rashin kaciya ba sa hasala komi, sai dai kiyaye umarnin Allah, kowa ya zauna a mukamin da Allah ya kiraye shi, in ya kira ka kana bawa, kada ka damu, in kuwa kana iya samun ‘yanci. ai sai ka samu, wanda aka kiraye shi ga tafarkin Ubangiji yana bawa, ai ‘yantacce ne na Ubangiji, kuma wanda aka kira shi yana ɗa, bawa ne na almasihu, da tamani aka saye ku, kada fa ku zama bayan mutane. To, uwa, duk halin da aka kira mutum a ciki, sai ya zauna a kai, yana zama tare da Allah. A game da matan da ba su yi aure ba kuwa, ba ni da wani umarnin Ubangiji, amma ina ba da ra'ayina ne a kan ni amintacce ne bisa ga jin ƙan Ubangiji. Na dai ga ya kyautu mutum ya zauna yadda yake, saboda ƙuncin nan da yake gabatowa. Inda igiyar aure a wuyanka, to kada ka nemi tsinkewa, in kuwa ba igiyar aure a wuyanka, to kada ka nemi aure. Amma kuwa in ka yi aure, ba ka yi zunubi ba. ko budurwa ma ta yi aure ba ta yi zunubi ba, duk da haka dai, duk masu yin aure za su ji jiki, niyata kuwa in sawwake muku, abin da nake nufi uwa lokacin da aka ƙayyade ya ƙure, a nan gaba masu mata su zauna kamar ba su da su, masu kuka kamar ba kuka suke yi ba, masu farin ciki ma kamar ba farin ciki suke yi ba, masu saye kuma. gama ba su rike da komi masu morar duniya kuma kada su ba da ƙarfi ga moranta don yayin duniyar nan mai shuɗewa ne ina so ku ‘yantu daga damuwa mutum mara aure yakan tsananta kula da sha'anin ubangiji yadda zai faranta wa ubangiji rai mutum mai aure kuwa yakan tsananta kula da sha'anin duniya yadda zai faranta wa matarsa rai hankalinsa ya rabu biyu kenan mace marar aure ko budurwa takan tsananta kula da sha'anin ubangiji yadda za ta kasance tsatsarka a jiki da kuma a rai mace mai aure kuwa takan tsananta kula da sha'anin duniya yadda za ta faranta wa mijinta rai na faɗi haka ne don in taimake ku ba don in kuntata muku ba sai dai don in kyautata zamanku da nufin ku himmatu ga bautar ubangiji ba da raba hankali ba gazancen ya budurwa wadda ta zarce lokacin aure idan mahaifinta ya ga bai kyauta mata ba in kuwa hali ya yi sai ya yi abin da ya nufa wato a yi mata aure bai yi zunubi ba in kuwa ya zamana ba lalle ne ya yi wa ‘yar tasa budurwa aure ba amma ya tsaye da shawara bisa ga yadda ya nufa ya kuma ƙudura sosai a ransa a kan tsare ta, to haka daidai ne, wato wanda ya yi wa ‘yar tasa budurwa aure ya yi daidai, amma wanda bai aurar da ita ba ya fi shi. Igiyar aure tana wuyan mace, muddin mijinta yana da rai. In kuwa mijinta ya mutu, to tana da dama ta auri wanda take so, amma fa sai mai bin Ubangiji. Amma a nawa ra'ayi, za ta fi farin ciki in ta zauna a yadda take. a ganina kuwa ina da Ruhun Allah. Kwarantiyawa ta fari Sura ta takwas To, yanzu a game da abubuwan da aka yanka wa gumaka, mun sani dukkanmu muna da ilmi, ilmi yakan kumbura mutum, ƙauna kuwa takan inganta shi. Duk mai gani ya san wani abu, ai har a yanzu bai san yadda ya kamata ya sani ba. In kuwa wani na ƙaunar Allah, to Allah ya san shi. A game da cin abin da aka yanka wa gumaka kuwa, mun sani duk duniyar nan gunki yana a matsayin abin da babu ne, da kuma babu wani Allah sai ɗaya. Ko da yake akwai waɗanda ake kira alloli a sama ko a ƙasa, don kuwa akwai alloli da iyayen giji da yawa. Duk da haka dai, a gare mu kam Allah ɗaya ne, wato Uba, wanda dukkan abubuwa suke daga gare shi. wanda mu kuma zamansa muke yi ubangiji kuma ɗaya ta gare shi muka kasance amma dai ba kowa ne yake da wannan sani ba amma waɗansu ta wurin sabawarsu da al'amuran gunki har yanzu sukan ci naman da suka ɗauka kamar an yanka wa gunki ne saboda haka lamirinsu da yake rarrauna ne ya ƙazantu abinci ba zai ƙare mu a game da Allah ba in mun ci ba mu ƙaru ba in kuma ba mu ci ba ba mu ragu ba. Sai dai ku lura, kada ‘yancin nan naku ya zama abin sa tuntuɓe ga waɗanda ba su tsaye da zuciyarsu ba. Amma in wani mutum wanda yake da rarraunan lamiri ya ganka, kai da kake da sani, kana ci a ɗakin gunki, ashe wannan ba zai ƙarfafa lamirinsa har ya ci abincin da aka miƙa a gunki ba? Wato, ta sanin nan naka, sai a rushe rarraunan nan. ɗan uwa ne kuwa wanda almasihu ya mutu dominsa, ta haka ne kuke yi wa almasihu laifi, wato ta wurin yi wa ‘yan uwanku laifi, kuna rushe raunan lamirinsu. Saboda haka, in dai cin nama ya sa ɗan uwana tuntube, har abada ba zan ƙara cin nama ba, don kada in sa ɗan uwana tuntuɓe. Korintiya ta fari Sura ta tara Ni ba ɗa ba ne? ba kuma manzo ba ne? Ban ga Yesu Ubangijinmu ba ne? Ku ba aikina ba ne a cikin Ubangiji? Ai, ko waɗansu ba su ɗauke ni a kan manzo ba, lalle ku kam, ni manzo ne a gare ku, domin kuwa ku ne tabbatar manzanci na a gaban Ubangiji. Wannan ita ce kariya ta ga masu son tuhumata, ashe, ba mu da iko a ba mu ci da sha? ba mu da ikon tafiya da matarmu ta aure mai bi kamar yadda sauran manzanni da ‘yan uwan Ubangiji da kuma kefa suke yi, ko kuwa dai ni da ba ne kawai ba mu da iko a ɗauke mana aikin ci da kai. Wa yake yin aikin soja sa'annan nan ya ci da kansa, wa zai shuka garkar inabi ya kasa cin ‘ya'yan, wa zai yi kiwon garke ya kasa shan nonon. Wato, ina faɗar haka bisa ga ra'ayin mutum kawai ne? Ba haka ma a taura ta faɗa ba? Ai, haka yake a rubuce a shari'ar Musa cewa, Kada ka sa wata karkari takunkumi sa'ad da yake sussuka. Da shanu ne kawai Allah yake kula? Ba saboda mu musamman yake magana ba, hakika saboda mu ne aka rubuta. Ai, ya kamata mai noma ya yi noma da sa zuciya. mai sussuka kuma ya yi sussuka da sa zuciya ga samun rabo daga amfanin gonar da yake mun shuka iri na ruhu a zuciyarku to wani kasaitaccen abu ne in mun mori amfaninku irin na duniya da yake waɗansu sun mori halaliyarsu a game da ku ashe ba mu fi cancanta ba duk da haka ba mu mori wannan halaliya ba sai dai muna jurewa kome don ta kaka kada mu hana bisharar almasihu yaduwa ashe ba ku sani ba masu hidima a haikali daga nan suke samun abincinsu masu hidimar bagadi kuma a nan suke samun rabo daga hadayar da aka yanka haka nan kuma ubangiji ya yi umarni cewa ya kamata masu sanar da bishara a cishe su albarkacin bishara amma ni kam ban mori ko ɗaya daga cikin halaliyan nan ba ba kuma ina rubuta wannan ne don a yi mini haka ba, ai gara in mutu akan wani ya banzata mini fahariya ta. don ko da yake ina yin bishara ba na fahariya da haka, gama tilas ne a gare ni, kaitona in ba na yin bishara, da da ra'ina nake yi, da sai a biya ni, amma da yake ba da ra'ina ba ne, an danka mini amana kenan, ina kuma hakina. To, gashi, a duk lokacin da nake yin bishara, so na in yi ta a kyauta, kada in ƙurashe halaliyata a game da bishara, ko da yake ni ba bawan kowa ba ne, na mai da kai na bawan kowa, domin in rinjayi mutane masu yawa. Ga Yahudawa sai na zama kamar ba Yahude, domin in rinjayi Yahudawa. Ga waɗanda shari'a take iko da su, sai na zama kamar wanda shari'a take iko da shi. ko da yake ba shari'a take iko da ni ba, domin in rinjaye waɗanda shari'a take iko da su ne. Ga marasa shari'a kuwa, sai na zama kamar marar shari'a, ba cewa ba wata shari'ar Allah da take iko da ni ba, a'a, shari'ar almasihu na iko da ni, domin in rinjaye marasa shari'a ne. Ga raunana sai na zama kamar rauna domin in rinjaye raunana. na zama kowane irin abu ga kowaɗanne irin mutane domin ta ko kaka in ceci waɗansu na yi wannan ne duk saboda bishara domin in sami rabo a cikin albarkarta ashe ba ku sani ba a wajen tsere dukan masu gudu suna ƙoƙarin tsere wa juna amma ɗaya ne kaɗai yake samun kyautar ci to sai ku yi ta gudu haka nan don ku ci duk masu wasan gasa sukan hori kansu ta kowane hali sukan suna yin haka ne don su sami lada mai lalacewa mu kuwa marar lalacewa to ni ba gudu nake yi ba wurin zuwa ba dambe na kuwa ba naushin iska nake yi ba amma ina azabta jikina ne don in bautar da shi kada bayan da na yi wa waɗansu wa'azi ni da kaina a yadda ni. Korintiya ta fari Sura ta goma To, ina so ku sani 'yan uwa, dukan kakanninmu an kare su ne a ƙarƙashin gajimare, dukansu kuma sun ratsa ta cikin bahar, dukansu kuwa an yi musu batisma ga bin Musa a cikin gajimaren da kuma bahar ɗin, duka kuwa sun ci abincin nan na ruhu, duk kuma sun sha ruwan nan na ruhu. domin sun sha ruwa daga dutsen nan na Ruhu, wanda ya yi tafiya tare da su, dutsen nan kuwa almasihu ne, duk da haka Allah bai yi murna da yawancinsu ba, har aka karkashe su a jeji. To, ai waɗannan abubuwa gargaɗi ne a gare mu, kada mu yi marmarin mugayen abubuwa kamar yadda suka yi, kada fa ku zama matsafa kamar yadda waɗansunsu suke, a rubuce yake cewa. Jama'a sun zauna garin ci da sha. suka kuma tashi suka yi ta rawa kada fa mu yi fasikanci yadda waɗansunsu suka yi har mutum dubu ashirin da uku suka zuba a rana ɗaya tak kada kuma mu gwada ubangiji yadda waɗansunsu suka yi har macizai suka hallaka su kada kuma mu yi gunaguni yadda waɗansu suka yi har mai hallakarwa ya hallaka su to duk wannan ya same su ne akan misali an kuma rubuta shi ne don a gargaɗe mu mu da ƙarshen zamani ya zo mana don haka duk wanda yake tsammani ya kahu ya mai da hankali kada ya faɗi ba wani gwajin da ya taɓa samun ku wanda ba a saba yi wa ɗan adam ba allah mai alkawari ne ba zai kuwa yarda a gwada ku fin ƙarfinku ba amma a game da gwajin sai ya ba da mafita yadda za ku iya jure shi saboda haka ya ƙaunatattuna ku guji bautar gumaka Ina magana da ku a kan ku mahankalta ne fa, ku duba da kanku ku ga abin da nake faɗa. Ƙoƙon nan na yin godiya wanda muke gode wa Allah saboda shi, ashe, ba tarayya ne ga jinin almasihu ba? Gurasan nan da muke gutsutsurawa kuma, ashe, ba tarayya ce ga jikin almasihu ba? Da yake gurasan nan ɗaya ce, ashe kuwa. mu da muke da yawa jiki ɗaya ne, gama mu duk gurasa ɗaya muke ci. Ku dubi ɗabi'ar Isra'ila, ashe, waɗanda suke ci daga hadayu, ba tarayya suke yi da bagadin hadaya ba? Me nake nufi kenan, abin da aka yanka wa gumakan ne ainihin wani abu, ko kuwa gunkin ne ainihin wani abu? A'a, na nuna ne kawai cewa. Abin da al'ummai suke yankawa ga aljanu suke yankawa ba Allah ba. Ba na faso ku zama abokan tarayya da aljanu, ba dama ku sha ƙoƙon Ubangiji ku kuma sha a na aljanu, ba dama ku ci abinci a teburin Ubangiji ku kuma ci a na aljanu. Ashe, har ma tsokani Ubangiji ya yi kishi, mun fi shi ƙarfi ne? Dukan abubuwa halal ne. amma ba dukan abubuwa ne masu amfani ba dukan abubuwa halal ne amma ba dukan abubuwa ne suke ingantawa ba kada kowa ya nemi ya kyautata wa kansa sai dai ya kyautata wa ɗan uwansa ku ci kowane irin abu da ake sayarwa a mahauta ba tare da tambaya ba saboda lamiri don an rubuta duniya ta ubangiji ce da duk abin da ke cikinta In wani a cikin marasa ba da gaskiya ya kira ku cin abinci, kuka kuwa yarda ku tafi, sai ku ci duk irin abin da aka sa a gabanku, ba tare da tambaya ba saboda lamiri. In kuwa wani ya ce muku, an yanka wannan saboda gunki ne fa, to, kada ku ci, saboda duban mutuncin wannan mai gaya muku, da kuma saboda lamiri. Nasa lamiri fa na ce, ba naka ba. don me fa lamirin wani zai soki ‘yanci na, in na yi godiya ga Allah a kan na saboda me za a zarge ni a kan abin da na ci da godiya ga Allah. To, duk abin da kuke yi, ko ci, ko sha, ku yi komi saboda ɗaukakar Allah. Kada ku zama abin tuntuɓe ga Yahuda ko al'ummai ko ikkilisiyar Allah. kamar dai yadda nake ƙoƙarin kyautata wa dukan mutane a cikin duk abin da nake yi, ba nema wa kaina amfani nake yi ba, sai dai in amfani mutane da yawa don su sami ceto. Kwarantiya ta fari Sura ta goma sha ɗaya Ku yi koyi da ni kamar yadda nake koyi da almasihu, ina yaba muku ne don kuna tunawa da ni a cikin kowace harka. kuna kuma rike ka'idodin nan da kyau daidai yadda na baku, amma fa ina so ku fahimci cewa shugaban kowane mutum almasihu ne, shugaban kowace mace kuwa mijinta ne, shugaban almasihu kuma Allah ne. Duk mutumin da ya yi addu'a ko ya yi anabci kansa a rufe, ya wulakanta shugabansa kenan. Amma duk matar da ta yi addu'a ko ta yi anabci da kanta a buɗe, ta wulakanta shugabanta kenan. duk ɗaya ne da an aske kanta ma. In mace ta ƙi rufe kanta, to, sai ta sausaye gashinta, in kuwa abin kunya ne a yi wa mace sausaye ko kundumi, to sai ta rufe kanta. Namiji kam bai kamata ya rufe kansa ba, tun da yake shi kamannin Allah ne, abin alfahari ne ga Allah kuma. Amma mace a bata kamar namiji ce, don kuwa namiji ba daga jikin mace yake ba, amma matar daga jikin namiji take. Ba kuma halicci namiji don mace ba, sai dai mace don namiji. Shi yasa ya kamata mace ta rufe kanta, wato alamar ikon namiji saboda mala'iku. Duk da haka a cikin Ubangiji, mace ba a rabe take da namiji ba, haka kuma namiji ba a rabe yake da mace ba, wato kamar yadda mace take daga namiji. haka namiji kuma haihuwar mace ne, amma dukan abubuwa daga Allah suke, ku kanku ku duba fa ku gani, ya dace da mace kenan ta yi addu'a ga Allah da kanta a buɗe? Ashe, ko ɗabi'a ma ba ta nuna muku cewa namiji ya yi gizo abin kunya ne ba? In ko mace tana da gashi, ba alfarmarta ce ba? Gama don rufin kai ne aka yi mata gashin. In kuwa wani yana da niyyar gardama, to, mu dai ba mu san wata al'ada ba, Ikilisiyoyin Allah kuma haka. A game da umarnin nan kuwa, ban yaba muku ba, taruwarku ba ta kirki ba ce, ta rashin kirki ce. To, da farko dai, sa'ad da kuka taru, taron Ikilisiya, na ji har akwai rarrabuwa a tsakaninku, har na fara yarda da zancen. don lalle ne a sami tsatsaguwa a tsakaninku, don a iya rarrabewa da waɗanda suke amintattu a cikinku. Ashe kuwa in kun taru gu ɗaya ba jibin Ubangiji kuke ci ba, domin a wajen cin abinci kowa yakan dukufa kan akushinsa, ga wani yana jin yunwa, ga wani kuwa yana sha ya bugu. A, ba ku da gidajen da za ku ci ku sha a ciki ne? ko kuwa kuna raina ikkilisiyar Allah ne, kuna kuma muzanta waɗanda ba su da kome. To me zan ce muku, yaba maku zan yi a kan wannan matsala? A'a, ba zan yaba muku ba. Abin nan kuwa da na karɓa a gun Ubangiji, shi ne na baku, cewa Ubangiji Yesu a daren da aka bashe shi ya ɗauki gurasa, bayan da ya godiya ga Allah kuma, sai ya gutsutsura ya ce, wannan jikina ne wanda yake saboda ku, ku riƙa yin haka domin tunawa da ni. Haka kuma bayan jibin, sai ya ɗauki ƙoƙo ya ce, Ƙoƙon nan na sabon alkawari ne da aka tabbatar da shi da jinina, ku yi haka duk sa'ad da kuke sha domin tunawa da ni. Wato, duk sa'ad da kuke cin gurasan nan, kuke kuma sha a ƙoƙon nan, kuna ayyana mutuwar Ubangiji kenan har sai ya dawo. Saboda haka, duk wanda ya ci gurasan nan, ko ya sha a kokon nan na Ubangiji da rashin cancanta, ya yi laifin wulakanta jikin Ubangiji da jininsa kenan. Sai dai kowa ya auna kansa, sa'an nan ya ci gurasan ya kuma sha a kokon. Kowa ya ci ya kuma sha ba tare da faɗaka da jikin Ubangiji ba, ya jawo kansa hukunci kenan, ta wurin ci da sha da ya yi. shi ya sa da yawa daga cikinku suke da rashin lafiya da rashin ƙarfi, har ma waɗansu da dama suka yi bacci. Amma inda za mu auna kanmu sosai, da ba za a hukunta mu ba, in kuwa Ubangiji ne yake hukunta mu, to muna horuwa kenan, don kada a yanke mana hukunci tare da sauran duniya. Saboda haka, ya ’yan uwana, in kuka taru don cin abinci, sai ku jiraci juna, in kuwa wani yana jin yunwa. sai ya ci a gida, kada ya zamana taronku ya jawo muku hukunci. Batun sauran abubuwa kuwa zan ba da umarni a kai sa'ad da na zo. Kwarantiyawa ta fari Sura ta goma sha biyu A yanzu kuma ’yan uwa, a game da baye-baye na Ruhu, ba na so ku rasa sani, kun sani fa a sa'ad da kuke bin al'ummai. an juyar da ku ga bin gumakan nan marasa baki yadda aka ga dama, don haka nake sanar da ku cewa ba mai magana ta wurin ikon Ruhun Allah sa'an nan ya ce Yesu la'ananne ne, haka kuma ba mai iya cewa Yesu Ubangiji ne sai ta wurin ikon Ruhu mai tsarki. To, akwai baiwa iri-iri, amma Ruhu ɗaya ne, akwai fanni iri-iri na ibada, amma Ubangiji ɗaya ne. Akwai kuma aiki iri-iri, amma Allah ɗaya yake iza kowa ga yin kowannensu. An yi wa kowane baiwa da wani buɗi na ruhu don kyautata wa duka, wani an yi masa baiwa da koyar da hikima ta wurin ruhu, wani kuma da koyar da sani ta wurin wannan ruhu, wani kuwa an yi masa baiwa da bangaskiya ta wurin ruhun nan, wani kuma baiwar warkarwa ta wurin ruhun nan. wani kuma yin mu'ujizai, wani kuma anabci, wani kuma baiwar rarrabe ruhu da aljani, wani kuma iya harshe iri-iri, wani kuma fasarar harsuna. Dukan waɗannan ruhu ɗaya ne da yake iza su yake kuma rarraba wa kowannensu yadda ya nufa. Wato, kamar yadda jiki yake guda, yake kuma da gaɓoɓi da yawa, su gaɓoɓin kuwa ko da yake suna da yawa. jiki guda ne, to haka ga almasihu, dukanmu an yi mana batizma ta wurin ruhu guda, mu zama jiki guda, Yahudawa ko al'ummai, bayi ko ‘ya'ya, dukanmu kuwa an shayar da mu ruhu guda. Jiki ba gaba ɗaya ba ne, gaɓoɓi ne da yawa. Da ƙafa za ta ce, da yake ni ba hannu ba ce, aini ba gaba jiki ba ce, faɗar haka ba za ta raba ta da zama gaba jikin ba. da kuma kunne zai ce, Da yake ni ba ido ba ne, ai, ni ba gaba jiki ba ne, faɗar haka ba za ta raba shi da zama gaba jikin ba. Da dukan jiki ido ne, da me za a ji, da dukan jiki kunne ne, da me za a sansana. Amma ga shi, Allah ya shirya gaɓoɓin jiki kowaccensu yadda ya nufa. Da dukan jiki gaba ɗaya ne, da ina sauran jikin. Amma gashi akai gaɓoɓi da yawa, jiki kuwa ɗaya, ba dama ido ya ce wa hannu, ba ruwana da kai, ko kuwa kai ya ce wa ƙafafu, ba ruwa na da ku, ba haka yake ba, sai ma gaɓoɓin da ake gani raunana su ne wajibi, gaɓoɓin jiki kuma da ake gani kamar sun kasa sauran daraja. mukan fi ba su martaba, ta haka gaɓoɓinmu marasa kyan gani akan ƙara kyautata ganinsu, gaɓoɓinmu masu kyan gani kuwa ba sai an yi musu kome ba, amma Allah ya harhaɗa jiki yana ba da mafificiyar martaba ga ƙanƙantacciyar gaɓa. Kada rashin haɗa kai ya kasance ga jiki, sai dai gaɓoɓin su kula da juna, kula iri ɗaya. Ta haka, in wata gaɓa ta ji ciwo, duk sai su ji ciwo tare, in kuwa an yabi wata. duk sai su yi farin ciki tare. To, ku jikin almasihu ne, ku kuwa gabarsa ne, a cikin ikkilisiya Allah ya sa waɗansu su zama na farko manzanni, na biyu annabawa, na uku masu koyarwa, sa'an nan sai masu yin mu'ujizai, sai masu baiwar warkarwa, da mataimaka, da masu tafiyar da ikkilisiya, da kuma masu magana da harsuna iri-iri. Shin, duka manzanni ne, ko duka annabawa ne, ko duk masu koyarwa ne, su duka masu yi mu'ujizai ne, duka ne suke da baiwar wakarwa, duka ne ke magana da waɗansu harsuna, ko kuwa duka ne suke fassara. Sai dai ku himmantu ga neman mafifitan baye-baye, har ma zan nuna muku wata hanya mafificiya nesa. Kwarantiyawa ta fari Sura ta goma sha uku Ko da zan yi magana da harsunan mutane, hadda na mala'iku, amma ya zamana ba ni da ƙauna, na zama ƙararrawa mai yawan ƙara kenan, ko kuwa kuge mai amo. Ko da zan yi anabci, ina kuma fahimtar dukan asiri da dukan ilimi, ko da kuma ina da matuƙar ban gaskiya, har yadda zan iya kawar da duwatsu, muddin ba ni da ƙauna. to, ni ba kome ba ne, ko da zan sadaukar da duk abin da na mallaka, in kuma ba da jikina a ƙone, in har ba ni da ƙauna, to ban amfana da kome ba. Ƙauna tana sa haƙuri da kirki, ƙauna ba ta sa kishi, ba ta yin kumbura, ƙauna ba ta sa ɗaga kai ko rashin kara, ƙauna ba ta sa son kai, ba ta jin tsokana, ba ta riƙo. Ƙauna ba ta sa yin farin ciki da mugunta, sai dai da gaskiya. Ƙauna tana sa daurewa a cikin kowane hali, da ban gaskiya cikin kowane hali, haka kuma sa zuciya a cikin kowane hali, da jimiri a cikin kowane hali. Ƙauna ba ta ƙarewa har abada. Annabci zai shuɗe, harsuna za su ɓace, ilimi kuma zai shafe. Ai, hakika mu ba cikakke ba ne. annabcinmu kuma ba cikakke ba ne, sa'ad da kuwa cikakken ya zo, sai ɗan kiman nan ya shuɗe, sa'ad da nake yaro, nakan yi magana irin ta ƙuruciya, nakan yi tunani irin na ƙuruciya, nakan ba da hujjoji na irin na ƙuruciya, da na isa mutum kuwa sai na bar halin ƙuruciya. Gama yanzu kamar a madubi muke gani duhu-duhu, a ranan nan kuwa za mu gani ido da ido. a yanzu sani na sama-sama ne, a ranan nan kuwa zan fahimta sosai, kamar yadda aka fahimce ni sosai. To, a yanzu abubuwan nan uku sun tabbata, ban gaskiya da bege da kuma ƙauna, amma duk mafi girma a cikinsu ita ce ƙauna. Kwarantiya ta fari Sura ta goma sha hudu Kuna ce wa ƙauna ku kuma himmantu ga neman baye-baye na ruhu, tun ba ma na yin anabci ba. Duk wanda yake magana da wani harshe, ba da mutane yake magana ba, da Allah yake yi, ba ko wanda yake fahimtarsa, domin a sartattun al'amura yake ambato ta wurin ruhu, wanda ku yake yin anabci, mutane yake yi wa magana domin ya inganta su, ya ƙarfafa su, ya ta'azantar da su. duk wanda yake magana da wani harshe kansa yake ingantawa, mai yin anabci kuwa ikkilisiya yake ingantawa. To, ina so dukanku ku yi magana da waɗansu harsuna daban, amma na fi so ku yi anabci. Wanda yake yin anabci ya fi mai magana da waɗansu harsuna, sai ko in wani ya yi masa fasara domin a inganta ikkilisiya. To, uwa, in na zo muku ina magana da waɗansu harsuna. amfanin me zan yi muku in ban zo muku da wani bayani ko ilimi ko anabci ko koyar da magana Allah ba? In abubuwan nan marasa rai, kamar su sarewa da molo, muryarsu ba ta fita sosai ba, yaya wani zai san abin da ake busawa ko kaɗawa? In ba a busa ƙaho sosai ba, wa zai yi shirin yaƙi? Haka ma yake a gare ku, in kun yi magana da wani harshe. wanda ba fahimta ba, ya wani zai san abin da ake faɗa? Kun yi magana a banza kenan. Hakika akwai harsuna iri-iri a duniya, ba ko wanda ba shi da ma'ana. In kuwa ba na jin harshen, sai in zama bare ga mai maganar, mai maganar kuma ya zama bare a gare ni. Haka ma yake a gare ku, tun da yake kun ɗaukanta da samun baye-baye na ruhu, sai ku himmantu ku ba da ƙarfinku ga inganta ikkilisiya. saboda haka duk mai magana da wani harshe sai ya yi addu'a a yi masa baiwar fassara in na yi addu'a da wani harshe ruhuna ne yake addu'a amma tunanina bai amfana kowa ba to kaka nan, zan yi addu'a da ruhuna zan kuma yi a game da tunanina zan yi waƙar yabon Allah da ruhuna zan yi a game da tunanina in ba haka ba in ka gode wa Allah da Ruhu kawai, ta yaya wanda ke jahili zai ce amin a kan godiyar da kake yi in bai san abin da kake faɗa ba. Ko da yake ka gode wa Allah sosai, ai ɗan uwanka bai ƙaru da komai ba, na gode Allah, ina magana da waɗansa suna fiye da ku duka. Duk da haka dai, a taron ikkilisiya na gwammace in faɗi kalmomi biyar a game da tunanina. domin in karantar da waɗansu da in faɗi kalmomi dubu goma da wani harshe. Ya ku uwa, kada ku yi hankali irin na yara, sai dai a wajen mugunta, ku yi halin jarirai, amma a wajen hankali ku yi dattaku. A rubuce yake a cikin littattafai masu tsarki cewa, Zan yi magana da jama'an nan ta wurin mutane masu baƙin harsuna da kuma ta harshen baƙi. duk da haka kuwa ba za su saurare ni ba in ji Ubangiji. Wato, ashe, Harsuna a kan alamu suke ba ga masu ba da gaskiya ba, sai dai ga marasa ba da gaskiya. Annabci kuwa domin masu ba da gaskiya ne, ba don marasa ba da gaskiya ba. Saboda haka, in dukan ikkilisiya ta taru, kowa kuma yana magana da wani harshe daban, waɗansu jahilai kuma ko marasa ba da gaskiya suka shigo, ashe, ba sai su ce kun ruɗe ba? In kuwa kowa yana yin anabci, wani kuma marar ba da gaskiya ko jahili ya shigo, sai maganar kowa ta ratsa shi. Ya kamu a ransa da maganar kowa, asiran zuciyarsa kuma su tonu, ta haka sai ya faɗi ya yi wa Allah sujada, yana cewa, lalle Allah na cikinku. To, ƙaƙa abin yake ne ‘yan uwa, duk sa'ad da kuka taru, wani yakan yi waƙar yabon Allah, wani kuma koyar da maganar Allah, wani bayani, wani yin magana da wani harshe, wani kuma fassara. Sai dai a yi kome don ingantawa, in kuwa waɗansu za su yi magana da wani harshe, kada su fi mutum biyu matuka uku, su ma kuwa bi da bi, wani kuma ya yi fassara. in kuwa ba mai fassara sai kowannensu ya yi shuru a cikin taron ikkilisiya ya yi wa Allah magana a zuci masu yin anabci kuma sai dai biyu ko uku su yi magana saura kuwa su auna maganar in kuwa an yi wa wani wanda yake zaune bayani sai na farkon nan mai magana ya yi shuru dukanku kuna iya yin anabci da ɗaya-ɗaya har kowa ya koya ya kuma sami ƙarfafawa. annaba suna sarrafa ruhohinsu na annabci domin Allah ba Allahn ruɗu ba ne, na salama ne, haka yake kuwa a duk ikkilisiyoyin tsarkaka, sai mata su yi shiru a cikin taron ikkilisiya, don ba a ba su izinin yin magana ba, sai dai su bi, kamar dai yadda a taura mata ce, in akwai wani abin da suke so su sani, to sai su tambayi mazansu a gida, don abin kunya ne mace ta yi magana a cikin taron ikkilisiya. a kanku ne magana Allah ta fara, ko kuwa a gare ku kaɗai ta isa, in wani yana zato shi annabi ne, ko kuwa mai wata baiwa ta ruhu, to sai ya fahimta abin nan da nake rubuto maku umarni ne na Ubangiji, in ko wani ya ki kula da wannan, shi ma sai a ki kula da shi, saboda haka uwa, sai ku himmantu ga samun baiwar yin annabci. kada kuma ku hana yin magana da waɗansu harsuna, sai dai a yi kome ta hanyar da ta dace, a shirye kuma. Kwarantiyawa ta fari Sura ta goma sha biyar A yanzu kuma ’yan uwa, zan tuna maku da bisharar da na sanar da ku, wadda kuka karɓa, wadda kuke bi, wadda kuma ake cetonku da ita, muddin kun riƙe magana da na sanar da ku da kyau. in ba sama-sama ne kuka gaskata ba. Jawabi mafi muhimmanci da na sanar da ku shine wanda na karɓo cewa almasihu ya mutu domin zunubanmu, kamar yadda littattafai suka faɗa, cewa an binne shi, an ta da shi a rana ta uku, kamar yadda littattafai suka faɗa, ya kuma bayyana ga kefas sa'an nan ga sha biyun, sa'an nan ya bayyana ga ’yan uwa fiye da ɗari biyar a lokaci guda. yawancinsu kuwa suna nan har zuwa yanzu, amma waɗansu sun yi bacci. Sa'an nan ya bayyana ga Yakubu, sa'an nan ga dukan manzanni, daga ƙarshen duka ya bayyana a gare ni, ni ma da nake kasashe marar cancanta, don ni ne mafi ƙanƙanta a cikin manzanni, ban ma isa a ce da ni manzo ba, saboda na tsananta wa ikkilisiyar Allah, amma saboda alherin Allah na zama yadda nake. alherin da ya yi mini kuwa ba a banza yake ba, har ma na fi kowannensu aiki, ba kuwa ni ba alherin Allah ne da yake zuciyata. To, ko ni ne dai, ko kuma su ne, haka muke wa'azi, ta haka kuma kuka gaskata. To, da yake ana wa'azin almasihu akan an tashe shi daga matattu, ƙaƙa waɗansunku suke cewa babu tashin matattu? In dai babu tashin matattu, ashe ba a tada almasihu ba kenan in kuwa ba a tada almasihu ba to ashe wa'azinmu a banza ne ban gaskiyarku kuma banza ce sai ya zamana mun yi wa Allah shaidar zur kenan domin mun shaida Allah cewa ya tada almasihu wanda kuwa bai tasar ba inda gaskiya ne ba a tada matattu don kuwa in ba a tada matattu ashe almasihu ma ba a tada shi ba kenan in kuwa ba a tada almasihu ba ashe ban gaskiyarku banza ce har yanzu kuma kuna tare da zunubanku ashe waɗanda suka yi barci a kan suna almasihu sun hallaka kenan da begenmu ga almasihu domin wannan rai ne kaɗai ai da mun fi kowa zama abin tausayi amma ga hakika an tada almasihu daga matattu shi ne ma nunan fari na waɗanda suka yi barci tun da yake mutuwa ta wurin mutum ta faru haka kuma tashin matattu ta wurin mutum yake, kamar yadda duk ake mutuwa saboda Adamu, haka duk za a rayar da su saboda almasihu, amma kowanne bi da bi, almasihu ne nunan fari, sa'an nan a ranar komowarsa, waɗanda suke na almasihu, sa'an nan sai ƙarshen, sa'ad da zai mayar wa Allah uba mulki, bayan ya shafe dukkan sarauta da mulki da iko. domin kuwa lalle ne ya yi mulki, har ya take dukan makiyansa, Magabciyar ƙarshe da za a shafe ita ce mutuwa, gama Allah ya sarayar da komi a ƙarƙashin ikonsa, amma da aka ce an sarayar da komi ƙarƙashin ikonsa a fili yake shi wannan da ya sarayar da komi a ƙarƙashin ikonsa ɗin a keɓe yake, sa da kuma aka sarayar da komi a ƙarƙashin ikonsa ɗin. sa'an nan ne ɗan da kansa shi ma zai sarayar da kansa ga wannan da ya sarayar da komi a ƙarƙashin ikonsa, domin Allah ya tabbata shi ne komi da komi. In ba haka ba, menene nufin waɗanda ake yi wa batisma saboda matattu? In ba a ta da matattu sam, don me ake yi wa waɗansu batisma saboda su? Don me kuma nake cikin hatsari a kowane lokaci? Na hakikance, uwa. saboda taƙama da ku da nake yi a cikin almasihu Yesu Ubangijinmu a kowace rana sai na sallama raina ga mutuwa. Idan bisa ga ra'ayin mutum ne, na yi kokowa da namomin jeji a afisa. Mecece riba ta in dai har ba a ta da matattu. Ba sai mu yi ta ci da sha ba da yake gobe za mu mutu? Kada fa yaudare ku, zama da mugaye yakan ɓata halayen kirki. ku farka daga magagi, ku kama aikin adalci, ku daina yin zunubi, waɗansu kam ba su da sanin Allah, na faɗi wannan ne domin ku kunyata. Watakila wani zai yi tambaya, ta yaya ake ta da matattu, da wace irin kama kuma suke fitowa, kai marar azanci, abin da ka shuka, ai ba zai tsiro ba sai ya mutu, abin da ka shuka kuma ba shi ne ainihin abin da zai kasance ba, ƙwaya ce kawai, ko ta alkama ce, ko kuma wata iri daban. Amma Allah yakan ba ta kama yadda ya nufa, kowace ƙwaya da irin ta ta kama, don ba duka tsoka ce iri ɗaya ba, mutane da irin tasu, dabbobi ma da irin tasu, tsuntsaye da irin tasu, kifaye kuma da irin tasu. Akwai halitta irin ta sama. akwai kuma irin ta ƙasa, amma ɗaukakar irin ta sama daban, ɗaukakar irin ta ƙasa kuma daban, ɗaukakar rana daban, ta wata daban, ta taurari kuma daban, wani tauraro kuwa yakan bambanta da wani a wajen ɗaukaka. Haka kuma yake ga tashin matattu, akan shuka su da halin ruɓa, akan kuma tada su da halin rashin ruɓa, akan shuka da wulakanci. akan tasa da ɗaukaka, akan shuka da rashin ƙarfi, akan tasa da ƙarfi, akan shuka da jikin mutuntaka, akan tasa da jiki na ruhu, da yake akwai jiki na mutuntaka, lalle ne kuma akwai jiki na ruhu, haka kuma yake a rubuce. Mutumin farko, Adamu, ya zama rayayyen taliki. Adamun ƙarshe kuwa ruhu ne mai rayarwa. amma ba shi na ruhun nan ne ya fara bayyana ba, na mutuntaka ne, daga baya kuma sai na ruhu. Mutumin farko daga ƙasa yake na turɓaya ne, na biyun kuwa daga sama yake, kamar yadda shi na turɓayan nan yake, haka kuma waɗanda suke na turɓaya suke, kamar yadda shi na saman nan yake, haka kuma waɗanda suke na sama suke. Kamar yadda muka ɗauki siffar na turɓayan nan, haka kuma za mu ɗauki siffar na saman nan. ina dai gaya muku wannan ‘yan uwa, ba shi wa jiki mai tsoka da jini ya samu gado a mulkin Allah, haka kuma mai ruɓa baya gadon marar ruɓa. Gashi, zan sanar da ku wani asiri, ba dukanmu ne za mu yi bacci ba, amma dukanmu za a sauya kamanninmu, farar ɗaya da kyaftawar ido, da jin busar ƙaho na ƙarshe, domin za a busa ƙaho. za a kuma tada matattu da halin rashin ruba, za a kuma sauya kamanninmu, domin lalle ne mara ruba ya maye mai ruban nan, mara mutuwa kuma ya maye mai mutuwan nan. Sa'ad da kuma mara ruba ya maye mai ruban nan, mara mutuwa kuma ya maye mai mutuwan nan, a sa'an nan ne fa maganan nan da take a rubuce za a cika ta cewa, An shafe mutuwa da aka ci nasararta. ke mutuwa ina nasararki ke mutuwa ina ƙarinki ai zunubi shi ne ƙarin mutuwa shari'a kuwa ita ce sanadin ƙarfin zunubi godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ba mu nasara ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu don haka ya ’yan uwana ƙaunatattu ku tsaya a kafe kullum kuna himmantuwa ga aikin Ubangiji. domin kuwa kun san famar da kuke yi saboda Ubangiji ba a banza take ba. Kwarantiyawa ta fari Sura ta goma sha shida To, a yanzu kuma ga zancen ba da gudunmuwa ga tsarkaka, kamar yadda na umarci ikkilisiyoyin Galatiya, haka kuma za ku yi, a kowace ranar farko ta mako, kowannenku ya riƙa tanada wani abu. yana ajiyewa gwargwadon samunsa, kada sai na zo tukuna a tara gudunmuwa, sa'ad da na iso sai in aiki waɗanda kuka amince da su da wasiƙa, su kai taimakon ku Urushalima, in ya kyautu ni ma in tafi, to sai su raka ni. Zan zo gare ku bayan na zazzaga ƙasar Makidoniya don ku yi mana rakiya duk inda za ni. Ba so na ne in gan ku a yanzu in wuce kawai ba, a'a. ina sa zuciya ma in yi kwanaki a wurinku in Ubangiji ya yarda. Amma zan dakata a afisa har ranar Pentecost, don kuwa an buɗe mini wata hanya mai faɗi ta yin aiki mai amfani, akwai kuma magabta da yawa. In Timoti ya zo, ku tabbata ya samu sakewa a cikinku, domin aikin Ubangiji yake yi kamar yadda nake yi, kada fa kowa ya raina shi, ku raka shi lafiya. ya komo a gare ni, domin ina duban hanyarsa tare da ’yan uwa. Gazancen ɗan uwanmu folos kuwa, na roƙe shi ƙwarai don ya zo wurinku tare da sauran ’yan uwa, amma ko kusa bai nufin zuwa a yanzu ba, zai zo dai sa'ad da ya ga ya dace. Ku zauna a faɗake, ku dage gaban gaskiyarku, ku yi ƙwazo, ku yi ƙarfi, duk abin da za ku yi, ku yi shi da ƙauna. To, uwa, kun sani fa jama'ar gidan Istifanis su ne nunan fari a ƙasar Akaya, sun kuwa ba da kansu ga yi wa tsarkaka hidima. Ina roƙonku ku yi wa irin waɗannan mutane biyayya, har ma ga duk waɗanda suke abokan aikinmu da wahalarmu. Na yi farin ciki da zuwan Istifanis, da Fartunatas, da Akaikas, domin sun ɗebe mini kewarku. sun dai watsakar da ni da kuma ku sai ku kula da irin waɗannan mutane. Ikilisiyoyin ƙasar Asiya suna gaishe ku, Akila da Bilkisu tare da ikilisiyar da ke taruwa a gidansu suna gaishe ku da kyau da kyau saboda Ubangiji. Dukan ‘yan uwa suna gaishe ku, ku gaggai da juna da tsatsar sun ba. Ni Bulus, ni nake rubuta gaisuwan nan da hannuna, duk wanda Ba ya ƙaunar Ubangiji ya zama la'ananne. Ubangijinmu fa yana zuwa, alherin Ubangijinmu Yesu ya tabbata a gare ku, ina gaishe ku duka, gaisuwar ƙauna, albarkar almasihu Yesu.